Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan da lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba goma ga watan Agusta. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. Birtaniya ta ce Rasha ta kusanta kafa wasu sabbin rundunonin sojan ƙasa da ka iya haɗawa da bataliyoyin 'yan sa kai don taimaka mata a mamayar Ukraine da take yi. Al'ummar Kenya dai na dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka rufe amma kuma cikin kwanciyar hankali. shekaru da dama india ta yi kokarin dakile pakistan a takaddamar da ta kunno kai kan yankin kashmir To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa an sake sako wasu daga cikin fasinjojin jirgin kasan Kaduna zuwa Abuja da aka yi garkuwa da su har ɗayansu na cewa. Muna nemo roƙo a wurin gwamnatin tarayya Muhammad Buhari kai mana alkawari kuma zan ga maka ka ce za ka tsare mu za ka tsare najeriya kuma ka bar mu kwana 135 har yau za a ji cewa a jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya har 'yan ta'adda mata tsirara ake ta gwabzawa da su saboda tsabar tsafi. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Ilikaya ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta imel. Amma kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Birtaniya ta ce Rasha ta kusan ta kafa wasu sabbin rundunonin sojan ƙasa da ka iya haɗawa da bataliyoyin 'yan sa kai don taimaka mata a mamayar Ukraine da take yi. Bullar irin wannan mayaka waɗanda akasari 'yan sa kai ne zai jaddada irin kalubalen da shugaban kasar rasha vladimir putin da masu shirya masa yakin ke fuskanta yayin da suke kokarin murkushe kananan kasashe waɗanda kamar ita kanta rashar sun kasance 'yan rusasshiyar tarayyar soviet hukumar leƙen asiri ta tsaron birtaniya a ranar 10 ga watan agusta ta bayyana sabon tsari a matsayin rundunar soji ta uku 3ac kuma ta ce an kafa ta ne daga Molino a yankin Nizhny Novgorod a gabashin Moscow. Wannan nazarin ya zo ne a cikin wani saƙon Twitter na sabbin bayanan sirri na ma'aikatar tsaro. Watakila Rasha na shirin samar da kaso mai yawa na 3AC daga sabbin bataliyoyin 'yan sa-kai da aka kafa waɗanda ake haɓakawa a duk faɗin ƙasar. Ƙungiyar ke ɗaukar ma'aikata daga yankuna iri ɗaya in ji sanarwar al'ummar kenya dai na dakon sakamakon zaben shugaban kasar da aka rufe amma kuma cikin kwanciyar hankali inda jama'ar kasar suka kada ƙuri'a kamar yadda aka saba mai yiwuwa zaben na ranar talata ya kasance takarar ƙarshe ga madugun 'yan adawa raila odinga zai yi wanda a yunkurinsa na biyar ya samu goyon bayan tsohon abokin hamayarsa kuma shugaba mai barin gado uhuru kenyatta daya daga cikin waɗanda ke fafatawa a zaben shine mataimakin shugaban ƙasar william ruto wanda ya samu saɓani da shugaban a farkon shekaru goma da suka yi yana mulki masu kaɗa kuri'a sun bayyana rashin cikakken ƙwarin gwiwa na samun sauyi na gaske da nuna takaici tare da hauhawan farashin kayayyaki da cin hanci da rashawa a wannan kasar wadda ita ce cibiyar tattalin arzikin gabashin afirka dukkanin manyan 'yan takarar dai sun daɗe da sanin 'yan ƙasar kenya odinga a matsayin mai fafutukar jaddada dimokuraɗiyya kuma tsohon ɗan siyasa da kuma ruto a matsayin hamshakin attajiri wanda ke ji da ƙuruciya. sabanin daular da ta samar da odinga da kenyatta kuna sauraron labaran duniya ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shekaru da dama india ta yi kokarin dakile pakistan a taƙaddamar da ta kunno kai kan yankin kashmir yanki mai kyan gaske da ke wajajen tsaunukan himalaya da kasashe biyu ke ikirarin mallakar su ce amma ya rabu a tsakaninsu wannan gasa mara ƙaƙƙautawa ta sa pakistan a yaushe ta zama abin mayar da hankali kan manufofin ƙetare na new delhi amma cikin shekaru biyu da suka gabata tun bayan wani ƙazamin faɗa kan iyaka tsakanin sojojin india da na china a yankin ladakh na kashmir masu tsara manufofi a new delhi suna ƙara mai da hankalinsu ga beijing wani gagarumin sauyi a manufofinsu yayin da al'ummar kasar ke bikin cika shekaru 75 da samun 'yancin kai. Tattalin arzikin India da ke ci gaba da bunƙasa wanda a yanzu ya fi na Pakistan girma, haɗe da ƙoƙarin da Beijing ke yi na yin tsari a duk faɗin Asiya. Yana nufin cewa New Delhi ta ƙara bunƙasar Beijing ta tsakiya, in ji Laftanar Janar D.S. Huda. wanda daga shekarar 2014 zuwa 2016 ya jagoranci rundunar sojojin indiya ta arewa wanda ke iko da kashmir gami da ladakh To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda 'yan ta'addan da suka yi garkuwa da fasinjojin jirgin ƙasa na Kaduna zuwa Abuja suka sake sakin wasu bakwai daga cikinsu. Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara da cikakken rahoton. jinkirin da ake samu wajen sakin mutane 63 da aka sace a jirgin kasan abuja zuwa kaduna dai ya sa dole 'yan uwan waɗanda aka sacen sun koma yin kai komo tsakaninsu don ganin an kubutar da 'yan uwan daga hannun 'yan bindigan da ya sa 'yan bindigan kuma suke ta sako fasinjojin jirgin kasan kashi-kashi daban-daban fasinjojin jirgin kasan da aka sako a wani rana ta laraba dai duka 'yan gida ɗaya ne idan banda wata dattijuwa yan shekaru 60 da aka ce ciwo ne tsananin 'yan bindigan suka ga ya kamata su batta ta nemi magani shugaban kamfanin jaridar desert herald malam mahmud tukur mamu ya ce amma dai na boye ɓoye a game da maganar yin amfani da kuɗi wajen ganin an kubutar da 'yan uwan waɗanda aka sace a jirgin ƙasa na Abuja zuwa Kaduna. Ya tabbata yau din nan da safe a Allah ta'ala ya yi an sako Abubakar Idris Garba wanda shine mijin ita Maryam Abubakar Babbo da kuma yaransu guda hudu daga cikin yaran nan akwai maza biyu akwai mata biyu a na kasa daga cikin su ita ce mai shekara ɗaya da rabi sannan kuma akwai ita aisha hassan wanda tana buƙatar taimako ne na gaggawa a faɗan su yasa dalilin da yasa suka sake ta yanzu mutum nawa kenan jimilla yanzu mutum bakwai kenan aka samu sakewa yau yanzu a iya cewa saura mutum nawa a hannun su saura mutum ashirin da bakwai yanzu haka amma ina tabbatar maka ko da mutum ɗaya ne ya rage a wannan wajen in dai ba a samu an fitar da su ba to gaskiya muna da sauran aiki a gaba amma a wannan abin da ya kasance na yau a maganan gaskiya gwamnati ma su sani ba yadda kuka ji labari haka gwamnati masu ma suka ji labari wannan al'amari a shi babban malamin shek dr ahmad abubakar mahmud gumi shi ne ya yi al'amarin nan kuma allah ne ya tabbatar da wannan al'amari sannan kamar yadda muka ba da bayani akwai wani sanata wanda ya roƙi mu karin mu faɗi sunan shi wanda shi ma ya taka rawar gani sosai. to amma kuna ganin yadda ake yada cewa kuɗi ne ake bayarwa wannan ya kuke ji. to ai ka gane ko an yada maganan kuɗi ma ba abin mamaki ba ne kuma ba ba sabon abu bane a kasar nan a cewa an biya fansa wajen wajen karban mutane sai dai in duka zamu yaudari kanmu abin da ya kamata a dinga damuwa a kai ya gwamnati za ta shiga cikin wannan al'amarin in ba an kawo karshe ba ina tabbatar maka ko wanda yake saman gwamnatin ne gaba daya yau aka ce ko dan shi ko matar shi ko wani abu a ce yau an sace shi ina tabbatar maka duk abin da ya kamata ya yi wallahi tallahi zai in ma akwai abin da yake kudin fansa zai biya ya ga cewa ya kubutar da mutanen shi malam abakar idris garba shine mai ɗakin mata kuma mahaifin yaran da aka sako duka 'yan gida guda kuma ya ce yana da roƙo ga gwamnatin tarayya game da halin da 'yan uwan shi da ke daji ke ciki. Don zatin Allah mutane na wurin nan iyalinsu an bar su ko ci ko sha babu muna nemo roƙo ga mutane a wurin zan iya ba da duk sunayensu a takaice muna nemo roƙo a wurin gwamnatin tarayya muhammadu buhari kai mana alkawari kuma zan ga maka ka ce za ka tsare mu za ka tsare najeriya kuma ka bar mu kwana 135 har yau har yanzu dai akwai fasinjojin jirgin kasan da aka sace guda 27 a daji kuma mahaifiya da yayar abdulaziz ata na cikin waɗanda ba a sako ba har yanzu a dajin kamar da yadda ya shaida wa muryar amurka Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, mun gode ma Allah da an sako mutane mutane bakwai. A cikin waɗanda aka sako akwai naka? A mama da da ta ba sa ciki. To wani hali kuke ciki tun da kuna ku har yanzu suna can? Amma ai dole ba za mu yi jin daji ba da muka sani har yanzu muna da yan mu da suke cikin daji ba mu san irin halin da suke ciki ba. Tashin hankalin ba abin da ba irin abin mutum ma zai gaya ma mutum ya gane ba. Wasu 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda aka sacen dai sun shaidawa muryar Amurka cewa cewa kuɗi ne har yanzu ba su da shi na ganin an sako nasu 'yan uwa amma dai sun ce suna nan suna ta ƙoƙarin ganin sun yi karo-karo isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida Isa kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Hanifa da cigaban labaran duniya. laraba ne kasar sin ta sake jaddada barazanarta ta yin amfani da karfin soji wajen mayar da yankin taiwan mai cin gashin kanta karkashin ikonta a daidai lokacin da china da ke yin atisayinta mai cike da barazana wanda ya kara tayar da jijiyoyin wuya tsakanin bangarorin wanda rabon a ga hakan tun shekaru da dama sanarwar ta ofishin kula da harkokin majalisar ministocin taiwan da sashen yada labarai suka fitar ya biyo bayan harba makami mai linzami da kutsa kai cikin ruwa da sararin samaniyan taiwan da jiragen ruwan yakin china da jiragen sama na kasar suka yi na tsawon kusan mako guda ayyukan sun kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen sama da jigilar kayayyaki a yankin da ke da mahimmanci ga harkar samar da kayayyaki a duniya lamarin da ya jawo kakkausar suka daga amurka japan da sauransu a wata fassarar harshen ingilishi na bayanin kasar sin an ce china za ta yi aiki da gaskiya tare da yin iyakacin kokarinta don ganin an sake haduwa cikin lumana Firaministan Japan Fumio Kishida ya yi wa majalisar ministocinsa garin Bawul a yau Laraba, inda ya cire wasu ministoci da ke da alaka da cocin Unification bayan da aka samu ci gaba da nuna kyama kan alakar jam'iyya mai mulki da kungiyar da ke cike da cece kuce da ya haifar da durkushewar goyon bayan jama'a kishida ya sanar da sabuwar tawagar gwamnatinsa cikin tashin hankali da ya zo tun da wuri fiye da yadda masu sharhi ke zato yana mai jaddada yadda alakar 'yan majalisa da cocin ta zama abin dogaro ga firaministan ƙasa da shekara guda bayan hawansa mulki wasu daga cikin mambobin majalisar ministocin kasar kamar ministocin harkokin waje da na kuɗi sun riƙe makamansu. To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma Najeriya muka nufa inda a ci gaba da ɗanyen aikin da 'yan ta'addar daji ke tafkawa har ma matan cikinsu sun fara fafatawa tsirara saboda tsabar tsafi. A baya-bayan nan ma an ce har sun kai ga kashe mutane bakwai a wasu garuruwa da ke Sakkwato. Ga Muhammadu Nasir da cikakken rahoton. 'yan najeriya na ci gaba da fuskantar matsalolin rashin tsaro a sassa daban-daban na kasar duk da matakan da mahukunta da ma jama'ar yankunan kasar ke ɗauka na kare kansu daga hare-haren barayi a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar mahara sun afkawa garin buwaɗi da ke cikin yankin ilela wadda ke makwabtaka da jamhuriyar nijar inda suka yi amfani da sihiri wajen hana bindigogin gargajiya da jama'ar garin suka mallaka don kare kansu tashi kamar yadda wani wanda yana cikin jama'ar da suka fuskanci barayin ya bayyana. Sunana motar damben tabuwa wato ne muna da irin karfe takwas da rabi haka muna mun yi sallar isha'i to sai ga barayi sun shigo muna ta bangaren da ba mu zato don da ma tun da rana sun aiko shigo za su to wallahi mallam adam babu daɗi mun so muna da irin makamai irin namu irin na gargajiya. Mun hmm. halba halba wallahi mu ba su tashi to bai cike Allah muna nan su halbu wasu su ririge su halbu wasu su ririge cikin musulmin ka ga suna tafiya eh, a akalla yanzu wanda babu wanda ya rasu mutum bakwai kuma mutum bakwai sun kata yanzu haka an je asibiti. A cewarsa yanzu fiye da shekara biyu kenan barayi na son shiga garin nasu amma abin ya gagara saboda sun mallaki bindigogin gargajiya domin kare kansu sai wannan karon da suka zo suka hana bindigogin gargajiyar tashi har suka gama aika-aikar su. to wallahi abin nan da akwai alamun tsari na tunan wallahi matan da sun ka taho da su har da mata sun ka taho da su tsirara sun ka taho da matan nan akwai alamun tsari daga ciki mace uku sun ka mace uku sun ka taho da su tsirara babu mai ko babu mai ko sikal mu halba su halba wallahi mu ba su tashi. Dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumin gwadabawa da Ilela Abdullahi Balarabe Salame ya tabbatar da cewa mutum na takwas ya mutu akan hanya zuwa asibiti bayan an kammala harin. sun shiga sun yi hada da mutane akalla da yanzu mutum takwas sun mutu bakwai sun ka mutu guda an ka da shi ga haya shi kuma gudan ya mutu wasu bayanai sun nuna cewa an samu ƙarin gawar mutum uku a daji bayan tafiyar maharan dan majalisar ya nuna damuwa akan yadda jami'an tsaron najeriya ba su da yawan da za su iya tunkarar barayi waɗanda ke zuwa ɗaruruwa idan za su kai hari su ci karen su ba babbaka a samu haɗin kai tun da wurin ga an san shi an san wurin ga an san inda suke an san su ga sunan ina baka misali jiya hmm. da aka kai musu kuɗin wansa na sarkin mamalli miliyan goma sha biyu an kai musu amma suka sako yara sun yara shidda suna iko suka sako yara shidda suka ce shi ba za su sake shi ba sai an tun waye musu miliyan goma sha takwas zan miliyan talatin a biya su kuɗin wansa mutanen su da aka kashe wato kusan iko kenan to don Allah muna kira ga shugaban sojoji kuma shi ba yana kokarin shi don gaskiya babu shi masu lokacin da muka kira shi bai ansa ba amma abin da muka roƙo a zo gaba ɗaya da shi da sojan sama da da su manyan nan su haɗa kai su suka su taimaki waɗanda na ƙasa a sa ma'aikata su ta yi lokaci guda a zo mutanen nan a yi abin da aka yi da su a ƙari amma inda an ci gaba haka to wala yana ganin nan gaba kaɗan sai duk an kare sai an zaba kowa duk kasashen gana na yi kokarin tuntuɓa rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun sai dai kokarin ya faskara matsalolin rashin tsaro da yana ci gaba da ta yankunan najeriya duk da kokarin da mahukunta ke cewa suna yi na dakile ayyukan na 'yan ta'adda muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad yanzu kuma ga shirinmu na gaba domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro mu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji yunkurin da wata kungiya Arewa maso yamma mai taken AFTA da ke tallafawa almajirai ta hanyar sama musu sana'a. Hakika duk inda mutum ya shiga yankin arewa zai ga almajirai waɗanda a yawancin lokuta wasunsu kan shagaltu ga neman abinci ko kuɗi don yanayin da iyayensu sukan damƙa su hannun malaman allo ba tare da waiwayar yaran ba balle ma malaman. Wani lokaci yaro ya rabu da iyaye kenan har abada. ƙungiyar ta gana da uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Hajiya Aisha Atiku gudu. wacce ke da wani shiri na tallafa almajiran. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban tsiya. Farko ga hajiya Aishatu ba gudu. Ban yi tsammanin wani ma zai san ina yi ba. ko kuma wani kungiya za ta san ina yi kuma har yanzu da nake yi ban yi tsammanin ma mutane sun san ina yin wannan tallafin ba ina godiya ma iyayena da bisa kan tarbiyyar da suka bani wanda suka nuna min da cewa idan ka yi kyauta da hannun dama kada hannun hagunka ya sani in ka taimaki wani kada hannun hagunka ya sani kada wanda yake kusa gare ka ya sani a haka an ka tayar da ni kuma ina roƙon Allah ya sa in ci gaba da yi a haka kuma ina roƙon Allah ya sa kuma mutane su sani da abin da muke yi kuma su yi ko da yaushe na kan gaya mutane mutum ɗaya kawai ba zai taimaki al'umma ba ba za ka ce don kana yi ba wani ba zai yi ba kuma duk inda na ji wanda yake taimakon almajiri ina kokari in ba da nawa karfin da nawa shawara ina roƙon a kamar yadda nike yadda duniya ta sani ina roƙon lahira ma ta sani ina roƙon ya zama muna da ni da masu yi ban cewa ni kadai don kai kadai ba za ka iya yin abun nan ba um, wannan aiki so zan ce is a collective job da ni da tim ina gaba daya muna godiya ba zan ce ina godiya ba muna godiya saboda idan ba tare da su ba ba zan iya yin wannan aiki ba muna godiya ubangiji allah ya saka da alkhairi kuma allah ya muna ɗaukaka gaba daya kuma allah ya sa duk taimakon da muke yi mu tsince shi a lahira mu tsince shi a kabari ya sa kuma ya zama abokin hiranmu a cikin ƙasa. Wato wajen Aisha za a iya cewa kusan akwai almajirai da daman gaske a arewacin Najeriya kuma da ya dace a ce baki kaɗai ba sauran ma masu matsayi irin naki ya dace su rika taimaka musu. Me za ki ce kan wannan? To kamar yadda na ce kowa yana da matsayi kuma kowa gwamnati ne da ni da kai da kowa nan gwamnati muke. kuskuren da muke wani lokaci sai a ce gwamnati kadai za ta yi a wannan aiki na almajirai kuma na san za su yarda da ni aiki ne mai wahala idan baka da passion for it ba za ka iya yin aikin ba aiki ne wanda yake da wahala aiki ne wanda yake kuma da lada aiki ne wanda yake kuma za ka iya yin shi it's simple a ce yanzu magana nan da ake cewa in dambu ya yawa baya jin mai hmm. to yanzu a ce ka ɗauki yaro ko wani mutum ya ɗauki yaro ɗaya ko biyu ya ce zai taimaka ko ya sa shi makaranta ko ya yi training din shi za ka ga an rage ba na ce wai gaba ɗaya za a gama da su ba amma idan ka koya ma yaro taimako shi ma in ya tashi zai taimaki wani idan ka koya ma yaro ya ji tausayin mutum idan ya tashi zai tausaya ma wani idan ka koya ma yaro ya yi rashin kunya to gobe kai ma sai ya maka rashin kunya idan muka haɗa mu gaba ɗaya kowa ya kamar yadda nake cewa ka ɗauki yaro ɗaya ko biyu ka yi training ɗin shi ko ka sa shi ya Allah a makaranta ko ka koya mishi skills za ka ga da cewa an rage wani wani fitina da yake cikin mu yadda duk muke gani fitinan da muke ciki yanzu bai shafe mu ba ya shafe mu one way or the other in kai kana ganin ka tsira 'ya'yanka ko 'yan uwanka ya shafe ka in kai kana ganin kana da kwanciyar hankali wallahi ƙarya ne wannan yaran da muke gani na almajiran nan da muke ganin ba za mu taimaka musu ba to gobe koya muka yi training 'ya'yanmu mu muna ganin mun tsira to 'ya'yanmu da za su taso su kuma ya za a yi da su dole wannan abin sai ya shafe su wato a da ya nuna ba wai sai mutum ya ɗauki a ci gaba ɗaya ɗaruruwan yara ko duk wata tsangaya ya taimaka ba in ya fara da koda yaro ɗaya ne abun zai iya tasiri ƙwarai da gaske da in ka taimaka ma wannan yaron duk abin da ya koya idan ya koma tsangayensu shi ma zai koyar ma wannan yaron don na tabbatar ina gani na sani don ina zama da yaran na sani duk wanda ya je makaranta cikinsu in ya dawo zaka ga yana koya ma sauran yaran da uwayensu basu bari su je makaranta ba zaka ga yana koya musu abcd kamar abu ɗaya zuwa biyu me kika lura da yaran nan almajirai suka fi bukata ne su samu rayuwa mai inganci abubuwan da suke so yana da yawa idan na ce ɗaya ko biyu ko uku na yi maka ƙarya so abubuwan da suke nema wala yana da yawa na farko dai abin da za a fara musu a nuna musu su da kula a nuna musu su mutane ne a daina kyamansu wannan number one zai yi taimakin al'umma sannan na biyu a yi ƙoƙari a nuna musu tarbiyya a nuna musu tarbiyya don mostly yaran nan ba su da tarbiyya duk tarbiyan da suke da ya watse a nuna musu mahimmancin ilimi kai bari in baka misali nan ni dai ban ne da ilimi sosai don in aka kai ni gaban wayansu na faɗi amma a cikin ilimin kur'ani za ka ga akwai akwai mathematics a cikin Kur'ani akwai mathematics akwai physics akwai chemistry to ko a cikinsu ne ko ba a koya musu da turanci ba ko da a cikinsu ne an ka koya ma yaran nan abubuwa da yawa daga cikin Kur'ani za a ci gaba eh, kamar kasashen larabawa ai ba da turanci suke yi ba da larabci suke yi kuma a cikinsu akwai likitoci akwai abubuwa akwai engineers akwai menene kuma duk daga cikin karatun kur'ani ne ake fitar da shi a research da yawa da zaka ga an fitar da su yanzu zaka gani in ka koma a Kur'ani tuntuni ai maganar su a Kur'ani Shirin Arewa yau ake sauraro daga nan muryar Amurka yanzu ga bayanan shugaban afta wato barista Ilyasu Ibrahim Khalil wannan kungiya tana da dogon tarihi kafin a rijista kungiyar nan kungiyar ta wuce shekara wajen 20 amma da registration ɗinta da cac yanzu tana da shekara wajen 17 kuma abun mamaki wa'inda suka kafa ƙungiyar nan har akwai kiristoci a cikinsu don tun lokacin buhari yana ptf lokacin da muka fara kokarin cewa wani taimako ptf za ta bayar akan almajirai kuma muka ɗauki wannan direction cewa mu abin da muke ganin almajirai suke bukata shine a samu gardawa wato graduate cikinsu wanda suka gama karatunsu a koyar da su sana'a in aka koyar da su sana'a wannan barace-barace da wasu abubuwa wanda mafi yawa a bincike da muka yi su suke tura ƙananan yaran nan suna shiga titi suna yin wannan barace-barace don haka in aka koyar da su sana'a in allah ya da za ga an samu saukin barace-barace da wasu abubuwa da ake samu abin da ya shafi almajirai sannan kuma sai muka ga cewa yanzu abin da ya kamata akwai dacen muka tuna ai direbobinmu da ke zuwa lagos suke tuka tireloli da sauransu wasu jinsi ne na almajirai to me zai hana yanzu mu ɗauki almajirai wanda suka gama karatunsu mu kai su tashoshin mota motoci su koya musu tukin mota musamman trailer ne bus ce ko kuma karamar mota a koya musu don haka yanzu kungiyar mu ta kudar sha'aniyan za ta ɗauki akalla almajirai hamsin hamsin ta je ta koyar da su sannan kuma ga ɗinkin keke wato teloli sannan kuma ga wannan dinki ga wannan sana'a da za ga mafi yawa akan titi mafi yawa mutane daga kasan kamar irin wajen lagos ya oyo ibadan za ga su suke yi wato facin mota vulcanizer da sauransu sai ga ya kamata mu tashi tsaye wannan kungiyar mu mu koyar da wayannan yara in ma koyar da su wannan matsala da ake ta samu ta ta zaman ɗarɗar da ake na sha'anin tsaro in Allah ya da sai ga Allah ya kawo mana saukinta abinda muka tashi kenan rai kafin mai nisa barisa khalil faɗa mana menene fassarar almajirai a wajenka shin yara masu karatu a zangayar na ake magana ko kuma yara masu yan ƙanana waɗanda ba su da galihu masu garaman bakan tituna to almajirai dai abin da ake nufi da almajirai ko in aka tambayi malamai manufan almajirai almuhajir Masu sauraro da wannan zamu naɗe tabarmar shirin. Sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da mai kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala sai fa ku himmatu don ku gyara kasar. A gaishe ka, bari a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Nasiru Kainuwa Hadeja ya ce ba buta da bargo ne abin da ake bukata ba wanda gidansa ya rushe a matakin farko a samar masa matsuguni da abin da zai ci. Mafiya yawan waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya fada musu gidajensu suka rushe talakawa ne bayan gidajen da suke ciki ba su da wani gidan haka zalika mafi yawan su sai sun fito nema suke ci da iyalansu. Akwai tashin hankali a wannan yanayi da rayuwa kullum ƙara tsada ta'adda take yi mahukunta al'umma na buƙatar agajin gaggawa saƙon Safiyanu Gumel Zangon Daura ya ce rufe makarantu da gwamnatin jihar Katsina ta yi gab da lokacin fara zana jarrabawa saboda dalilan tsaro. Hakan abin tashin hankali ne ga al'ummar jihar Katsina. Hakan ya nuna gazawar gwamnati ta fuskar tsaro da fatan Allah ya mana maganin abin da ya fi mu a rayuwa amin. A gaishe ki kafin mu karkare ga Hanifa ta sake dawowa da ɗan bitar labarai. A takaice, Birtaniya ta ce Rasha ta kusanta kafa wasu sabbin rundunonin sojan ƙasa da ka iya haɗawa da bataliyoyin 'yan sa kai domin taimaka mata a mamayar Ukraine da take yi. Ballar irin waɗannan mayaka waɗanda aka sari 'yan sa kai ne zai jaddada irin kalubalen da shugaban kasar rasha vladimir putin da masu shirya masa yakin ke fuskanta yayin da suke kokarin murkushe kananan kasashe waɗanda kamar ita kanta rashar sun kasance 'yan rusasshiyar tarayyar soviet Hukumar leƙen asiri ta tsaron Birtaniya a ranar goma ga watan Agusta ta bayyana sabon tsarin a matsayin rundunar sojoji ta uku matace an kafa ta ne daga Mulino a yankin Nizhny Novgorod a gabashin Moscow. Wannan nazari ya zo ne a cikin wani saƙon Twitter na sabbin bayanan sirri na ma'aikatar tsaro. Al'ummar To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma kar a mance a kasance da mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya. Wassalam.